هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون waɗannan masu ƙaryatawa ba komai suke jira ba face mala'ikan mutuwa da mataimakansa su zo don karɓe rayukansu a duniya ko kuma ubangijin kai ya zo ya kai wannan manzo ranar rabewa a lahira don yanke hukunci a tsakaninsu ko kuma wani sashe daga ayoyin Ubangijinka da suke nuna alkiyama su zo, ranar da wani sashe daga ayoyin Ubangijinka suka zo, kamar yadda bullowar rana daga mafadarta ko imanin kafiri ba zai amfane shi ba, haka ma aikin muminin da bai aikata alheri ba ba zai amfane shi ba, ka ce wa waɗannan mashirikai. masu ƙaryatawa ya kai wannan manzo, ku jira ɗayan waɗannan abubuwa, mu ma masu jira ne.